Sani Yawwa, wai dama garin haka ya koma? Wallahi yaya ya to tunda yanzu ka da ya kamata a ce mu fara magana auren mu tunda mutane sai sa mana ido sosai. Um, ina shirye-shirye ne karke damu. Idan na gama tsara komi insha Allah ba da dadewa ba za ki ji. Da zan zan abin nan ɗinki. Kai. Eh yau ba wani labari ne ba ga mun fita ni ba mu samu ba ni fa yau yanyana ta faso take ta sha jini fa eh ina so yau a fita farauta eh ba babba ba yaro ba tsofo ba tsofuwa kisa kawai a karbo abin da a karbo a kawo mana kuna ji Kai don gudu gwara mun faɗi ko mun faɗi mun fi yaro suna gudu cinikin kare da ba kare ba sai doki sai da mai kiɗan maza ta Allah duka bai samu canja halin mu dauri ba bai samu canja halin mu sai dai ko masu saukanan ba su fasa sai dai ko masu saukanan ba su fasawa yalo o eh na gani ba miliyan biyar ba eh hey. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwarka ka san sunan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san sunan layin wallahi ba kone ni anan dawowa na kenan garin yanzu layin kare ba na so ina magana wani na magana ya magana kana magana ya ya Allah bakinka ka ba da wayannan da jakan nan ku ya don Allah ko ba za ka bayar ba da uwarka na bayan Allah ku Allah ku Allah da